من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله ما أكيد يفاك هذا مو وأن مسلاتي na unguwar galadanci a cikin garin birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na litinin goma ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sha ɗaya ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiya <clears throat> ya ƙulu Allah baraka wa ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا mun karanta har zuwa wannan wuri inna Allah kana aliyan kabira shine zamu tafi ko a cikin karatun da muke a littafin malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di wajen fassara da kuma bayani da tawbi'i da akan wannan aya abin da ya shafi nauyi da Allah ya dora na fifitawa ga maza akan mata da iko da ya basu da kuma wajabta musu kula da mata sannan aka raba matan gida biyu ta ɓangaren abin da yake fitowa daga gare su na halayya da ɗabi'a akwai salihai masu ɗa'a ga Allah masu ɗa'a ga mazansu kuma masu kiyayewa gaibi wato suna kiyaye a dokokin Allah dangane da mazansu ko da mazan ba sa nan wannan sakamakonsu yana da wurin ubangiji subhanahu wata'ala mai lada mai yawa da zai ba su dangi na biyu waɗanda kuke tsoron karkatarsu sakamakon girman kansu sun yi tsaurin kai ba za su yi muku da'a ba suna aikata abubuwan da ba daidai ba ko gare ku ko a haƙƙin Allah to waɗannan akwai matakai guda uku da za ku bi wajen ladabtar da su ba ƙoƙoba ba ladabtarwa da farko a yi musu wa'azi a gargaɗe su akan haƙoƙin Allah da haƙoƙin miji na biyu a ƙaurace musu idan ba su ɗauki izina a wa'azin ba to a ƙaurace musu a wajen kwanciya na uku kuma a dake su a ɗanyi musu bugu wanda malamai sun faɗi mai ake nufi da wannan bugu ba bugu ne na kawo wuka ba kamar da bahaushe ke cewa bugu ne wanda ma'anarsa dama ladabtarwa ce eh, kuma bugu ne wanda yake tare da shi akwai tausayi Eh, ba wani abu ne na mugunta da daga an gama shi sai asibiti ba to duk da mun yi bayanin waɗannan abubuwa don abin da ya rage a kan wannan <clears throat> mun ƙarasa karanta abin da ya ambata dangane da ayar za mu ji wannan irin umarni zan ce ko in ce halacci da aka bayar na duka asalinsa ya yake shin wajibci ne ko ba wajibci ba kuma sannan me ma matakin da ko matsayin da matan suke da shi wajen yadda za a kula da su shin akwai dama da aka bayar ne a ta dukan mata shari'ar haka ta zo da shi kamar da waɗanda ba sa son shari'ar suke ƙoƙarin su yatsa wa mutane su fahimta cewa addinin musulunci yana kallon a azabtar da mata har aka yi koinin wani wata kalma ko wani suna domestic violence mm, ake kuma duk waɗannan abubuwan an kawo su galibi sai ka ga ana zancen waɗannan abubuwan mm, ba a zancen matan da suke dukan mazansu akwai wasu har kisa masu yi mm, Allah kyauta to za mu tashi da inda yace inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal wala ya zalu tilkini kuma har yanzu abadan Allah maɗaukaki kana aliyan maɗaukaki ne shi kana nan tana tabbatar da sifar ne ba ba magana ce ta amfanin kana kamar da dai mun sha magana akan wannan a ce kana tana ishara ne zuwa ga wani hali na da yanzu abun ba haka yake ba a'a tana isbatin sifa ne azalan wa halan wa abada tun fil azal da kuma a yanzu da kuma har abada Allah ne ali mana shi madaukaki ne uluwan mutlaqan sama yake da komai zatan wa sifatan kabiran kuma ne girma ne girma shi ma zatan wa sifatan in an ce za a kalli girman dan adam da sauran halittun Allah maɗaukaki to ba komai ba ne dangane da girman Allah duk abin da kake gani to Allah ya fi shi girma Allah fi shi girma karka kwatanta komai a kwakwalwarka na yadda zatin Allah yake babu wanda ya ga Allah da idan nan kwaya biyu na dan adam da suke cikin fuska babu wanda ya ga Allah da wannan idanu wannan kusan ba za ka ce kusan ijima'i ne saɓanin da aka samu tsakanin sahabbai dangane da wannan mabu'i saɓani ne ko ka kira shi lafzi ko yana da tawilin da ko kun sani da mun sha magana saɓanin aisha da ibn abbas akan wannan matsala ibn abbas ya ce ah, manzan allah sallallahu alaihi wannan saban nasu ma iya dangane da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba akan sauran mutane ba akan sauran mutane babu wanda ya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka yi sabani akan sa sayyidina abdullahi bin abbas yana ganin ko ya ruwaito ko in ce an ruwaito daga gare shi kamar da yake cikin sahihi muslim ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu aisha kuma tana cewa duk mutumin da ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ƙarya yake al'imam ahmad bin hanbal ya tauki tsakanin wannan maganganu guda biyu kamar da ibn kimiyya ambata ana zai cikin alhamawiyya ne cewa aisha tana kore gani na ido shi kuma yana tabbatar da gani na zuciya yawa shi yasa aka ruwato da aka ruwato bi fuadihi yawa to wannan dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ga Allah duk wanda ya faɗa ƙarya yake shi muka ya ga Allah har zai iya ba da eh, cewa zai ba da labari me ya gani za ka iya mafarki a yi ma magana waɗannan duk za su iya faruwa amma ba tabbacin cewa Allah ne ma magana balantana har ka zo da wani sabon abu ka ce za ka bauta wa Allah da shi duk abin da za a zo da shi da ya saba wa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi to ba shi ne addinin da Allah zai karɓa ba wannan naka ne Allah kyauta وديك أنا وأنا منك دعك ألا كان عليا كبيرا ما نصاب يك له العلو المطلق ألا شيء كده لو كك وده بات هذا ده منك عيبي بقى فيني ما أوك فيه يعني المطلق أنا نفس ذاتا وصفة لا يقيد ألوه بكونه بالذات فقط دون الصفات ولا يقيد كذلك ألوه بأنه بالصفات دون الذات ولكن الله تبارك وتعالى عالم على خلقه بذاته هو أعلى من كل شيء وبصفاته هو أعلى علوا مطلقا من كل شيء فوق كل شيء ذاك الله مدوكي شيء sama da kowanne أبو saman kuma da ake nufi sama da zatinsa kowa a ƙasarsa yake an tal'awwalu falaisa ƙablaka shai wa an tal'akhiru falaisa ba'daka shai wa an tal'zahiru falaisa fauƙaka shai shai mutlaƙa falaisa fauƙa Allah shai wa an tal'batsinu falaisa dunaka shai wani ita ce fassara daga manzan Allah sallallahu Alaihi na uluwin Allah da wannan kuma magana da kowal awal wal asiru wal zahiru wal Bafiru. da haka Allah madaukaki wajibi kowanne mumini ya yadda imanin da ba kokonto cewa Allah yana sama kai kana da matsala a ka da imaninka in har yanzu baka yadda Allah yana sama ba a ce sai ka ce saman ina da saman ina ba dama ai Allah bai faɗi wannan ba kuma kai ma ba a ce kai imani wannan ne ake nema a ba kawai Allah sama yake da komai annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa haka Allah ya faɗa a Qur'ani ba wani ba wani tawili da za a saba wannan magana ba zaurance bane ba falsafa ne kace ba ilmul kalami bane yau zance ne na Allah kuma shi yake nufi Allah sama yake ba maganar fauqiyatu sultanatin bane wa qahri kamar da aka ƙara wa mai risala aka yi masa karya. ƙarya zan ce ko kuskure aka yi masa tawilin da ba haka yake nufi ba mu cire ƙarya hmm. an masa tawilin da ba haka yake nufi yau mai risala ya faɗi ma'annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi karamin imam maliku shine malikun as-sabir shine malam ibnu abi zaid al-qayrawani mai risala fahimtar su ɗaya da imam maliku imam maliku fahimtar su ɗaya da sauran malamai tabi'ai tabi'ai fahimtar su ɗaya da sahabbai sahabbai abun manzon Allah sama suka samu Allah yana sama in baka yi da wannan baka yi ne da matsala ka saba wa qur'ani ka saba wa hadisai ka saba wa hankali ka saba wa fitra amma ka dace da falsafa ka dace da ilmin kalami to can kuma sai ku karaka Allah ya kyauta ذاك الله دين له الغلو المطلق بجميع الوجود والاعتبارات تقوى تفسك إن أنت غلوي غلوي لألا ألا ما أوكتيني لكن كل منا فدا الله تعالى لما أنا نعم ألا تعالى تعالى عن كل شيء هو يا أوكتك معناه هو فوق كل شيء با فوق أن تشوق بنتي تملكي با a'a sama yake da kowa a zatinsa shi yasa an zamu addu'a ba ma kallon ƙasa sai dai mu kalli sama ya Allah ka bamu saboda Allah yana sama amma baka ce Allah yana sama ko a zaune ko a tsaye ko yaya wanda kuma yace masu cewa Allah yana sama sun ce yana zaune ko kwance ko wani abu to su suka kare wannan ƙarya bin Allah ya faɗa a Qur'ani iya nan za a tsaya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi shi shi ma iya nan za a tsaya Allah yana sama duk wani abu da aka faɗa safanin haka to daga tawili aka samu na falsafa wasu a ai huwa fi kulli makan ai kaza da kaza da wani zance da kwane kwane yawwa kar ai kwana a tabbatar da abinda Allah madauki ya faɗa Allah ya fi kowa sanin kansa manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin Allah ko akwai wani malami da ya fi manzon Allah sani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana wannan tawilin ba sahabbai ba su taba tambayarsa. to wani irin abu ake nufi yadda Allah ya faɗa masa haka ya gaya musu haka suka yi shiru haka suka yi imani haka suka karɓa kuma imanin ba za a ce ba zai yiwu ba sai an ƙara wannan abin da wasu suka ƙaro daga baya cin gyaran Allah da cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abu wannan dai tawili duk shekara sai mun yi magana a kansa ba shi da mahalli ba shi da mahalli sannan uluwul zaci, wa uluwul qadar daukaka da zaci, kuma daukaka ta alkadari ta matsayi wa uluwul qahr da iko da rinjayi da ƙarfi da buwaya da babu wanda yake zai iya tursasa shi shine mai tursasa kowa shine wa huwa al-qahir kun ga can ma sai aka hada shi da fauka ibadi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye kuma sama da kowa daga cikin bayansa saman na haƙiƙa a sama yake saman haƙiƙa a matsayin yafi ƙarfin kowa saman haƙiƙa a matsayin shine mai mulki akan kowa saman haƙiƙa akan babu wanda zai iya tankwaka shi an gane wannan sai ka yadda da wannan ya zama imaninka da Allah ya tabbata alkabir allazi la akbar minhu shine wanda babu wani abu da ya kai shi girma ko ya fi shi girma ba a kai shi ba ba a fi shi ba Allah shine akbar min kulli shay'in zatan wa sifatan in ka tsaya kana zancen ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza ya fi sama ya fi ƙasa ya fi duk kai ka ɓata lokacin yawa tun da yake akbar wasu shi ta wasu malaman suna cewa akbar nan akan sigar af'al take amma ba a gun aikin bane saboda suna cewa Allah ba a kamanta shi da kowa to dama ba zancen kamanci bane yasa nan zancen ba na larabci bane tunda magana ce ta tauhidi kuma dama maganar tauhidi a cikin abin da ya shafi Allah a komai nafi ne da isbati nafi mushabaha tsakanin Allah da halittarsa da isbatin abin da ya faɗa tun da ya zo da sigar a ƙur'ani ya zo da siga daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi ta wannan af'al din to wannan hakan yake cewa babu wani abu da ya kai Allah girma ko ya fi Allah girma da zacinsa in an ce zaci ina ce kowa ya sani Allah babu wanda bai sani ba me zafin Allah zafin Allah ana nufin haƙiƙaninsa kamar kai yanzu zafinka ka shine kai in nan mai wannan jikin da yake zaune shine zafin wani to amma shi Allah ba mu san zatin ba ba mu san ya yake ba siffofi ya ba mu labari to haƙiƙanin sa din ya fi komai girma girma na wannan karka karkace na jiki Allah bai ba mu labari cewa shi jiki bane kuma Allah bai ba mu labarin cewa shi ba jiki bane kalmar jiki bata zo ba a ƙur'ani ko a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko nafiyan ko isbata an gane za ka kar wani ya kawo shi yace su wani ai sun ce ai Allah ma jiki ne to an yi ƙarya Allah bai gaya mana shi jiki ba ne kuma kore jikin shi ma wata bid'a ce tabbatar da jikin ma bid'a ce an gane yau kawai Allah yaya yake baka sani ba amma ya yake yana sama to mun yadda yana sama kai kuma ne kake nema ka ce a'a yana ko ina yana kaza da kaza to kai da shi saboda ba shi ya faɗi wannan zancen ba ko duk wannan mabadi ne na tauhidi da dole mutum ya san su wala ajal haka nan babu abin da kai shi girma dai wala a'zam haka dai a tsokin ma'anar Hausa da akbar da ajallu da a'zam haka za mu faɗa ilimin ka kara da akram da amjad duk ba mu da wani abu sai mu girma ko da alkibur da al'azama da almajdu ko da me kuma hmm? aljalala za ka ce ba da aljalala duk ba haujin ya tashi sai fasara maka su da girma saboda a nan gurin kuma hausa tsokakkiya ce ba ta faɗin larabci ba amma abun balarabe waɗannan duk suna da ma'anarsu Yau ga inda aka fi amfani da al'akbar ga inda aka fi amfani da al'azam ko al'azama ga inda aka fi amfani da jalala da kuma wato sauran da majid da sauransu ana sa ana fahimta la a'azam yake kabiru zati was sifati shine mai girma girman zati da girman siffofi Yau. da siffofinsa shine sama da kowa in ka ce ta ɓangaren haƙiƙanin zatinsa to ya fi komai girma to sai ka bar shi haka sannan ya ba mu labarin siffofi da yawa siffarsa ta ilimi to iliminsa ya fi na kowa siffarsa ta ji jinsa komo muna da ji muna jin maganda aji a alasfika muna jin karatun ƙur'ani muna jin kukan tsuntsaye to jin allah ya fi namu an gani haka nan ganin allah ya fi namu amma wannan ji ne wannan ma ji ne to haka nan Allah madaukaki tun da yana da zati mu ma muna da zati to yadda muke da zatin nan mu tabbatar masa da zatinsa mun san irin namu amma shi nasa ba mu san nasa ba haka duk abin da ya faɗa mana dangane da nasa sai mu ce tun da mun yadda da sunayen nan suna iya haɗuwa ilimin Allah ilimin bawan Allah jin Allah jin bawan Allah ganin Allah ganin bawan Allah ko haduwa ne kawai a suna haduwa ce kawai a suna amma kowa da irin jinsa kowa da irin ganinsa kowa da irin iliminsa ina jin duk kullum da muna magana a kan wannan abu su sake dawowa saboda muhimmancin zancen dole a nanata shi to wannan shi ne abin da ya shafi wannan aya guda ɗaya, sannan ayar da za ta biyo mata baya kammala ta ne ina ga mu mu yi zancen dukan nan kaɗan sai mu dawo kan wannan ayar ko zancen duka dalilin zancen dukan su waɗanda muke ishara da su ko muke faɗa nan yan ƙungiyoyin mata da ne. la'allan mu nan suna da sauƙi ma ba su kai matsayin da za a damu da su ba tunda har yanzu ba wani tasiri ne da su mai yawa ba kuma har yanzu a ɓoye-ɓoye a munafunce-munafunce suke abubuwansu amma in ba haka ba akwai abubuwa da dama da eh, suna yin wayo dai su ɗan bi gwamnatoci su ɗan yi alaƙa da su don a ɗan cusa musu wani abu a cikin dokoki dokokin kuma wasu suna wucewa wasu kuma ana musu karan tsaye eh, amma gaskiya amma kuma yaduwar harkar yancin mutane mafaɗin baki ko albarkacin baki ake cewa na mutane musamman maganganu a social media yaduwarsu sun ba da ƙofa yanzu renin da ake wa addinin da ƙur'anin da hadisan da malaman addinin kullum ƙaruwa yake in kula. haka ne ko ba su bane kuma duk lokacin da aka ce an samu wani ya yi wata magana marar kyau ko game da ƙur'ani ko game da manzan Allah sallam sai ka ga kamar da kullum malamai suna taimakawa gwamnati su ce samari ku daina ɗaukar doka a hannunku in an samu mutum ma ya taka ƙur'ani ya zagi annabi sallallahu alaihi ba ku ne za ku kashe shi ba a je a kai shi ƙara ai ta bi in gwamnati ta yi ita da Allah in ba ta ba ita da Allah wannan eh, manhajin shi ne ya fi daidai shi fi dacewa da ilimi shi ya fi dacewa da hankali haka kada ka zabura ka ya tashi an ce an samu wani ya kaza a biyu to mu je a kona gidansa a wannan hanyar ba daidai ba ce kuma har yanzu muna nan akan a yi haƙuri a daina wannan hanyar alhamdulillah ma dai abubuwa sun yi sauki ba a yin su sosai ka bar wa wanda zai hukunci Allah dai ya san me yake ai in an yi da abin da zai yi in ba ai ba ma da abin da zai yi kuma haƙƙin nan nasa ne mafi girma ba haƙƙin mu ba ko to amma eh, faɗakarwa kamar irin wannan da cewa ana shigo mana ta hanyar waɗannan abubuwa na social media kullum ana sukan addini ana sukan malamai ana sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sukan qur'ani ma da kansa wasu in sun koma gefe sun ce su qur'ani kawai za su bi ba hadisai to wasu kuma za su ce gaba ɗaya da qur'ani da hadisan ba wasu kuma gaba ɗaya islam ɗin ne so suke a ce ayi outdating din sa ya gama aiki a bar mutane kawai kowa ya abin da ya ga dama kamar ba za a mutu ba hmm. to waɗannan abubuwan yadda suke tasowa akwai cin amana ga malamai idan ba su faɗakar da samari musamman samarin zamani yanzu da karatun ilimin addinin ya musu karanci kawai an taso ne akan abubuwa ba a yi karatu mai ban ce ba a karatu ba na ce ana karatu na ga wani ma min tambaya kai yau na manta ban amsa ba la'alla kafin karshe na suwa magana da kai akan bambancin karatu da ilimi yana son ƙarin bayani to a dama karatu daban ilimi daban Eh, kana karanta abu yanzu ba ai duk karatu ne amma kowa ya ɗauki wannan ilimin da muke yi amma mutum za ka samu la'alla wani mai littafin biyu ya karanta shi ma amma ilimin da ya shiga zuci ilimin da kwakwalwa ta fahimta ilimin da hankali zai tace ilimin da za a yi aiki da shi a yi gaskiya wajen mu'amala a yi gaskiya da baki ai gaskiya a aikace kuma ilimin da yake tattare da ma'auni ba ilimin haddace haddace amma ba ma'auni ba duk ilimin da bai fahimci ya kwantar da hankali ba sai dai ya tada hankali to ba ilimi ba karatu ne an banta an yi karatu amma irin karatun kawarijawa an karanta an haddace inil hukumu illa lillah ba ƙarya ba ne tana nan a cikin ƙur'ani to amma ba a fahimce ta batun da an ƙi tambayar sahabbai kuma an yi gaggawa kuma an yi hukunci kuma an kafarta sahabbai ba za ka ce sunan su ma ƙurra'u ba ka ce ba makaranta ba ne amma laisun ulama su ibn abbas su ne ulama a wancan lokaci ko wannan ya ishe ka ka gane akwai bambancin karatu da kuma mai ilimi mu abin da kullum muke kira a yi ilimi kuma eh, a san a samu ma'auni ne da za a rika fahimtar abubuwa harkar aƙida ɗin nan da ake faɗi aƙida imani magana ce da take da alaƙa da gaskata Allah da gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kalle ta ta wannan bangaren to za ka samu hutu sosai akwai abubuwa a babin aƙida da masu ilmin kalam suke cewa sam'iyyat to aƙidar ahalin sunna wanda ba mu ba ba ruwansu da sam'iyyat da aqliyat da sauran makamantan wannan magana ce ta duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne ya fi kowanne ilimi zama daidai idan hankalinka da ‘yar wayewar da ka samu a duniya suka hana ka gamsuwa da cewa Allah ya fi ka sanin abin da ya dace to kana da matsala a nan matsalar musuluncin naka ne akwai matsala a cikinsu. in har kana kokonton Allah ya yi gaskiya to kai ba musulmi ba ne kun gane wannan zancen nan karka kawo magana cewa a interpretation ɗinka ne in na ce kaza kaza ni kuma a nawa in aka mai da musulunci kawai mayan interpretation kowa zai nasa to gaba ɗaya kamar Allah bai ce komai ba kenan kuma babu gaskiya guda ɗaya saboda la ilaha illallah ba wani zai iya mata wani interpretation din yace ba haka ake nufi ai gaskiya gaskiya ce kowa ya karanta qur'ani ya san gaskiya kowa ya karanta maganar Allah ya san me Allah don yanzu mutum ba zai zo ya ce <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi shi ba ko yake annabi sallallahu alaihi wasallama maganar da ya faɗa ƙarya ne kuma ka ce wai yana da tawilin da za a ce a ba komai ku kyale shi interpretation ɗinsa ne haka ko ba ku gane wannan zancen ba yawwa akwai abin da zai ɗauki wannan ai kuna gane me nake ce interpretation dan na san ko yan zamani ne shi yasa nake faɗi ba wai eh, sha'awa nake yin turancin ba fassara da ake kira fassara galibi mun ce fassara tarjama muke nufi translation to ba shi ake nufi ba in an ce fassara a larabci shine ka baiwa wani nafsi ma'ana ka yi bayani na ma'anar nafsi shine ne ma'anar fassara shi sa ake cewa ilimin tafsiri tafsiri ba shi ne tarjama ba translation shi ne tarjama ilimin tafsiri ko shi ne tawzi'i da bayani na ma'anonin alkur'ani an gane yawwa sannan kuma nassi in ya ce kaza a baki ma'ana a ce kaza ake nufi da shi to wannan shi nake faɗa a kwantar din zancen da nake an fahimta yawwa so don haka ya jama'a hakanan a hadisi in ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisin da malaman hadisi ba wa malaman auna abu da hankalinsu na zamani ba malaman hadisi da suka san ilimin hadisi suka yi hukunci cewa da matanin wannan hadisin da sanadinsa sun inganta to in ka ƙaryata shi kamar ka ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an fahimta tsawo to waɗannan matsalolin su ne ake cewa a babun aƙida karka ba wai sai babun imani da Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar kiyama a'a har a zancen abin da ya shafi haila da tsarki da alwala da sallah in Allah ya ce abu kaza ne daidai sai ka zo ka ce maganar nan ta Allah ban yadda haka take ba to ka karyata Allah kuma sai kafirci ya zo to wannan shine zancen aqida da nake nufi taka dole mu a mahangar da malamai suke kallon waɗannan matsalolin sawa'un matsala ce ta fiqhu ko matsala ce ta usuluddin da ake cewa shin ya tabbata Allah ya ce kaza to kar a sai wa Allah gyara a bar maganar Allah haka take Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to ka zo ka ce an-nisa'u qawwamuna ko qawwamuna 'ala rijal to nan kuma ka zo da wani abu ka rubuta zancen Allah to kuma kafirci zai iya zuwa kun gane wannan mintan to shi ne abin da ya sa na ga ya kamata wannan maganar a tattauna a kanta ba saboda wai ko ba ku taɓa jin wani abu a kanta ba kuma ba saboda wai mu a littafan malamai na tsuhu ko akwai wata shubuha a ciki da za ta nuna maka musulunci ya yi legalizing kawai mutum ya aje bulala ya tace karma ta ko sanda ko makamancin wannan babu inda aka faɗi wannan abu an gane amma meye matsayin shari'ar musulunci a kan waɗannan al'amura a dunkule kawai zan faɗi yan wasu kalmomi lalle mu sani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani ya yi umarni bil ihsani ila zaujati cewa a kyautatawa mace duk mutumin da ya aure to an umarce shi umarni daga wannan ƙur'anin dai da ake tuhuma cewa ya ce yi duka shi ƙur'anin dai a cikinsa Allah maɗaukaki ya yi umarci kowanne miji ya zama mutumin kirki ga matarsa an gane a nan akwai wani darasi da duk shekara muna yin sa darasin al da kuma mene al-mutashabihat ina jin dai ku kowa ya fahimci wannan darasin anan in Allah ya faɗi magana ta bayyana ƙuru-ƙuru. wadda za a ce wannan ita ce asali a wannan zancen ko a wannan siyaƙin da ake magana to in ka je wani wuri ko a ƙur'anin ne sai ka samu wata maganar da hankalinka zai iya ɗaukar kamar ta saɓa wa wancan to sai ka ce a'a ni ne ban fahimta ba bari in koma can inda na fahimta daidai shi ne muhukamat nan in riƙe wannan gun don haka kada ka bari a jefa maka a ƙwaƙwalwarka cewa musulunci ya yi umarni a ci mutuncin mata sai ka ce a'a domin kuwa a cikin alƙur'ani allah maɗaukaki ya ce wa ashiru hunna bil ma'aruf wannan kuma me umarni umarni wani iri an zo an shafe shi daga baya ko kuma yana da wata fassara mummuna wa ashiruhunna an zo da shi da sigar mufa'ala ay wal yu'ashir ba'dukum ba'dan bil ma'ruf ay bima urifa shar'an min al ihsan wal nabaqati wal lutf fi al mu'amalati was sidq wal mahabbati wal rifq ko duk waɗannan ma'anonin duk suna shiga ciki wajen mu'amala da mace ka yi mu'amala da ita da kyautatawa da zaman alheri kaga in an ce da kyautatawa to ba zagi ba cin mutunci ballantana a tafi duka yanzu idan da dukan nan umarni ne ko na wajibi da dukan nan umarni ne na wajibi ku da kimatanku inda haka yake to za a kai an ci karo da maganar wa ashiru kunna bil ma'ruf mu ko abin da kullum malamai suke ƙoƙarin su fahimtar da mu dangane da fahimtar wannan littafin shine wannan littafin maganarsa da karantarwarsa ita ce a kyautatawa kowa ma ba iya mata ba da za a biya wa bani isra'ila wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم يا ذا أفتا يا ذا أكربي القور بنو إسرائيل أكن وقولوا للناس حسنا سنمود مكيد النبي ديفي كون النبي توسيه yafi kowanne annabi rahama yafi kowanne annabi karantar da kyautatawa da zaman lafiya ya za a mu kuma ba a umarce mu da wannan ba don haka wancan umarnin shi ma ya shafe mu mu kyautata wa ƙululin nasi husnan annas nan almuslim wa ghairul muslim har wanda ba musulmi ba kar ka gaya masa mummunar magana to ya za ka gaya wa matarka mummunar magana an fahimci abu don haka wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan shine asali kuma shine muhkami fa in karihtumuhunna ko da wani hali zai kama a ce kun kyamace su kun ƙi su ai ba da mun karanta wannan aya ko Allah ke fa asa an takrahu shay'an Allah zai yi kai da ba ka son ta dinnan kyamar da kake mata kila kana kyamar wani abu ne wanda wa yaji Allahu fihi khairan kaseera kuma Allah zai iya sanya wani abu kai ne baka sani ba sirrin halittar Allah kai baka sani ba Allah ya sani don haka wani Allah matan nan ita ce alheri gare ka kuma Allah maɗaukaki ai kamar yadda manzanmu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisin Saddad bin Aus ne ko inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة شداد لكم طبعا طيب أولا حديث دبا إن ذاك شيء in za ka yanka kaza an ce ka zo da tausayi ka kyautata ka fere ka wasa wukar wasa wadda ba za ta wahalar da dabbar ba ba a san in za a yanka dabba a bacca ta daɗe tana shan wahala kai ta gigir gigir gigir kana goga wukar ta kiyan kowa da wuri ba a san haka saboda azaba ce Allah ya hana ka azabtar da dabba to ya za a yi wadda za ka zo tare kuke kwanciya uwar 'ya'yanka ko kai ne mas'uli a kanka kai ne mai kula da ita kai kaje kai yar murya aka baka ita sannan kuma a zo a ce musulunci ya baka izinin ka ci mutuncinta da ka karka fahimci wannan abun a asalin karantarwar alkur'ani an fahimci abin insha Allah wannan kenan sannan Allah madauki ya gaya mana cewa matan nan suna da haƙƙi su ma wala mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf haka abin da kuke gani kuna da shi na haƙƙi a kansu na shugabanci to su ma suna da nasu haƙƙi a kanku shi ne ma'anan hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani al'ada ta sani walil rijali alaihinna daraja to ku duba wannan gurin shi ma an sace fitowa da au ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa walil rijali alaihinna ay 'ala an-nisa'i daraja da ka zo dole ka zo mutum ya zo ya ce saboda ya shiga wata kungiya ta mata ko ta me dole waɗannan nafsoshin da suke magana walil rijali na daraja sai an canza ko ka ga wata mata mai wa'azi wa'azin mata dole saboda ana so a jawo mata su yadda da musulunci wai sai an nuna musu duk daidai ake ba ba sai kin yi haka ba ba sai ka yi haka ba Allah tun ya ce akwai bambancin a yadda da bambanci amma ai mun yi magana akan wani irin bambanci ba bambanci bane na takawa ba bambanci bane na maganar shiga aljanna da sauransu wannan wani matsayi ne da miza da gwargwadon ayyukan da Allah maɗaukaki ya ba wa namiji akan mace ko ba ka bane mun yi wannan zancen wallin rijali na daraja ballantana har mutum ya yana cewa din nasoshin nan eh, sun fi karkata zuwa ga favorin din maza akan mata wannan kamar kana magana akan eh, wani littafi irin littafin ku na tatsuniya da soyayya da wani mutum ya zauna yana jin yunwa ma ya rubuta hmm? Allah fa zancensa ba irin wannan bane Allah shine al-adl al-hakamu fi kowa adalci ya fi kowa in hukunci shine aziz shine hakim shine alim kuma duk rahamar da wani sawa'un mai wata kungiya ko ba mai kungiya ba duk tausayin da yake ji yana jin cewa yana tausaya wa wasu mata to bai kai ubangijin da ya halitti matan tausayin matan ba ko akwai haka Allah ya fi kowa tausayin mata wannan abin da ya ambata mutum ya zo ya ce zai fassara shi a matsayin wai kaskanta mata to wa zaka ce ya kaskanta mata wace a ce ai ku ne ba ku fanci fassara ba saboda ana tsoron a ce Allah din ne ya faɗa saboda mutum ya san ba zai iya cewa Allah ya yi kaza ba kamar yadda waɗanda suka wuce wannan matsayin a cikinsu suka shiga ilhadi suka kai matsayin ba su ma yadda da Allah ba ƴan wannan wannan masu aƙida cewa ba Allah din ai su in suka tsallake wannan wurin har Allah suna zaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suka tsaya iya wannan matakin sukan shari'ar iya nan suke tsaya saboda suna tsoron su ce Allah ne bai yi daidai ba to kar ka bari ka shiga irin waɗannan hanyoyi da za a dora ka akan wannan fahimta da haka in ka fahimci waɗannan usul ban ma dai kare ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya dangane da mata cewa a kyautata musu kuma sannan a girmama su wajibi ka kyautata wa matarka wajibi ka girmama ta ne ake nufi da girmamawa kambamawa ziga ne a kalmar ziga ne ake amfani da kamba ma kuma wuce iyaka kenan shine kamba ma ko ko ban iya hausa ba yawa in aka ce kamba mawa ka dan zuzuta abu ko yawa ko wani abu na propaganda propaganda to amma abinda ake nufi ka dauke ta da daraja matar ka dauke ta da mutunci kar ka kaskanta ta an gane inna akramakum ba Allah ya amfani da wannan lafzin kar wa laqad karramna bani adam to wannan shi ake takrimi ake nufi yawa ka karrama ka yanzu ba ku ganin al'adar wasu mutanen da tura da laraba a wasu wuraren a san matan su suka ga shi zai bude mata kofar mota sai ta shiga sai zagayo shiga ya tuka kun taba gani za ka iya tsakanin da Allah kuna yi wani fa ba wannan ba ya raka matarsa kasuwa sai sai wani wani shi wani ya za a da girmansa a ganshi a kasuwa da shi da matarsa to ita tafi cancanta ka raka ka ita tafi kowa fahimtar abin da za ku je ku siyo kai samo kuɗin ka sani me za a siyo kuma ta fi ka sani don haka kun je tare ba wani abu bane ka buɗe mata kofa ba wani abu bane ko mana na taɓa faɗin wannan wani lokaci wani yake cewa nan ko ba al'adar laraba wannan da kuka ɗauko ne to tawa za mu ɗauko in ka bi ta wannan aiki larabawa ta fi tamu karrama mace yauwa karrama mace amma mu yanzu ka duba fa irin yadda muke kamar da nake bada misali shekaran jiya a ce mutum matarsa ba ta da lafiya ya jefa mata ɗari biyu ta hau a daidaita sahu da kuɗin maganin da kuɗin katin komai a ciki yake hmm? kuma ya juya ya tafiya sai na san a kasuwa a bugo masa waya ma da Allah ki kyale ni in kin gama bari Allah ya sauke haba zuciyar ina ta tafi ina tausayi ina rahama a lokacin ma baka san halin da suke ciki ba kila wani ya ribaci halin ya ganta cikin rauni ya biya mata wata bukata ya ribaci halin kuma ya karbi lambar wayarta ai ta mu'amaloli kai baka sani ba a zamanin yanzu duk ana yin waɗannan abubuwan kuma kai ne da laifi da ka bada kofa inda kana da kishi ka tafi tare da ita an yi kaza an yi kaza duk a idan ka wani zai ma kayarka kamar mu muna ganin saboda arhar auren kawai saki ne kawai zaka je ka yi wata daga ta ma mare saki daga ta ma mare saki daga dabar sai shi Allah subhanahu ta'ala ya sauke wala da muna bin karantarwar addinin mu duk waɗannan dokokin da zaka ji an ce an a Morocco an sa wata doka a Egypt an sa wata doka Indonesia an sa duk ba a bukatar su in za a bi karantarwar addini ba mu bukatar sai shugabanci ya yi wata doka ma da shari'a ta zo da ita har a ce an ba da izinin a cire ba mu buƙata. amma tun da dama ɗabi'ar dai mutane ba kowa yake miƙewa akan tafarki ba dole ka samu wani. to an sallallahu alaihi ya yi umarni da a kyautata wa mata a yi musu mu'amala ta girmamawa bal ku tuna zancen manzan Allah sallallahu alaihi khairukum mene khairukum li ahlihi to kenan ka tuno wani gudu aka ce khairukum akwai da yawa ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama Mhm. khairukum ne kuma na khairukum khairun nasi anfa'uhum lin-nasi to makamantan wannan suna nan a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin su akwai khairukum khairukum li ahlihi mafi cikin nan khair kuma tafdili take ne yawa wanda yafi kowa a cikin ku matsayi wanda matsayin na wani iri a addini matsayi ne ko abun Allah ne ko abun manzan Allah sallallahu duk kuma babu ba faduwa kuma haka bane wanda yafi kowa alheri a cikinku ku shine wanda yafi kowa kyautata wa matarsa to mu dauki mafhumul mukhalafa mu juya zai zama sharrukum sharrukum li ahlihi mafi sharri a cikin ku shi ne wanda yake sharri ga matarsa ya kuntuma mata bakin ciki ya zage ta ya ci mutuncin iyaye a yi duka a yi waye a yi waye a koro ta waje a kan wani abu wanda baya cikin abubuwan da aka ambata cewa fa'ibuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna wani abu ne ma can na duniya ba nushubi ne fi ba'atin lahi an fi ba'atin zauji wani haƙƙi ne da ban kabe da wannan jiya mun yi zance an khairukum khairukum li ahlihi kuma sai ce me wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi ku kyautata wa iyali ma'ana babu wani mai mata da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautata wa matarsa duk duniya mun yarda da wannan zancen babu zaka babu wata ƙungiya da zaki shiga a koya miki cewa manzon Allah bai koyar da tausayi a cikin addinin da kike ciki ba sai turawa sun ba ki shawarar ga yadda za ku ku kwato yanci wannan bata lokaci ne karki shiga cikin wannan abu al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma malamai sun sahaha shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir wanda muhammad ibn ali ibn al-husayn al-baqir rahimahullahu ta'ala ya rawaito daga gare shi dogon hadisin nan na aikin haji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bakiri ya rawaito daga jabir dan abdullahi duk kun san shi dogon hadisi a cikin sahihi muslim ya ruwaito mana duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga fitarsa daga gida a madina har aikin haji har dawowarsa to a hajjatul wada'i a cikin hudubar da a hajjatul wada'i ya faɗi wannan ittaqullaha fin nisa'i ku ga shi abin ya kai matukar girma kula da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan wannan shi ne convention ɗin namu ko shi ne ranar aljam alyomul akbar hmm. yomul hajjil akbar ranar da duk al'umma ta haɗu ga manzan Allah sallallahu alaihi yana bayani declaration ɗin da fi kowane declaration girma to a cikinsa akwai wannan ittaqullaha fin nisa'i ku ji tsoron Allah dangane da matanku in aka ce ku ji tsoron Allah daga da matan ku ana nufin me ku kyautata musu Ga shi sai ce fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah kun rike su ne da amanar Allah ma'ana amana aka ba ku kuma amanar Allah ne ba ku amana kai yanzu idan wani dan adam ya baka amana kaci wannan hukunci aka yi za a yi maka gobe kiyama to ballanta na Allah ya baka amana za ka matarka amana sai a hannunka karka ci amanar Allah bi amanillah wastahlaltum furujahun bi kalimatillah kuma kun halatta farjin su da kalmar Allah kalmar Allah ta fankihu ma tsaba kamar da malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da kalimatillah anan kenan annawawi ya faɗa a sharhinsa cewa faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa fanki ma tsaba ai kalma ce kuma umarni ne ko a wuri abin da ya muku daɗi na mata to wannan ita ce kalimatul la'in da ake nufi akwai wasu aqwal din amma wannan shine sahihi kamar da malamai suka ambata kar mu tsaya kansa sannan yace wa lakum alaihinna kuma ku maza kuna da haƙƙi alaihinna akan mata Allah yuqina furushakunna ahadan takrahunahu kada mata naku na aure su ba da izini su shigo da wani wanda kuke ƙi sawa'un danginku ko danginsu maharami ko ba maharami ba namiji ko ba mace ba ko namiji ko mace kamar da alimamun nawo ya faɗi wannan sharhin shi ma a ciki cewa duk wannan ya shiga ciki ta ɓangaren miji ko ta ɓangaren matar sawa'un maharami ne ko ba maharami ba ba shi damar shigo gida ba tare da izinin miji ba to shi ake nufi a nan ba lallai ya zama ana nufin watsa'i ba yau taka shimfiɗar ku a shigo gida a zauna a dama wancan ai da nauyi ma a faɗe shi in ana nufin kwanciya ba ita ake nufi ba an fahimci abu yau matar ka ta ba da izini wani wanda ba ka so ba ya shigo gidanka a shekenin kunga miji shi ke da damar wa zai shigo gidanka tunda gida nasa ne huruminsa ne ka kada mace ta ce tun da gidan aurenta ne za ta ba da izini kowa ya shigo a duk wanda zai shigo ta nemi izinin miji wane zai zo yau zai kawo saƙo kuma ɗan wancan ne ɗan wancan ne ka ji ta yadda muke da aka karya tsaya kofar gida na bugawa a baka labari ko in ya zo ma zan buga waya ko yi magana da shi zai kawo saƙo tun da yanzu zamanin waya ne duk ana cikin lokacin da za a fita daga irin wannan abubuwan zargi a taƙaice dai ko da wannan izinin al'imamun nawawi ya ce ko izini sarihi ko kuna zakan ba zai faɗa ba duk za a iya amfani da shi kun gane kuma wata ƙofa ce shi ma mai sauƙi yawwa duk wanda kuke zakan ba ku zaci mijin zai faɗa ba don an bashi izini ya shigo to ba matsala amma in dai baya so ko yayi nafsi ko kun fahimci baya son wani wane ya shigo gidansa to lalle kada ku bari ya shigo to maganar hadisin ba mu zo karshen ta ba annabi sallallahu alaihi cewa yi kuna da haƙƙi akan matanku ya ko maza kada matanku su shigo muku da wanda ba ku yarda da shi ba cikin gidanku an gane wannan to sai ce fa in fa'alna wannan fa duk a hajjatul wada'i ne hajjatul wada'i kuma bayan dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hajjatul wada'i abu wata hudu bai cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da cikin hukunce hukunce na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga al'umma sai yace fa in fa'alna in matan suka aikata haka suka shigo da wani wanda ba ku yadda da shi ba to ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadribuhunna darban ghayra mubarrih to kun ga nan ma duka ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi haka ku dace su duka ba mai mashakka ba ba mai tsanani ba ba mai sa a ji ciwo ba an fahimta to tun daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi kalmar zarbu kun ga ga zarbu ta zo a qur'ani ga zarbu a hadisi amma kuma a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo muqayyada to wannan taqlidin na annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk malaman musulunci suka dauke shi zaka ba dama mutum ya ce zarbi ne mutlaqan ya zo da wannan taqyidin daga bakin wanda aka yi ma wa'ayi don haka kada wani ya ɗauki cewa a'a an baka dama ne ka duka duk irin wanda kake so ka ɗauki duk nauyin ka ɗora akan jikin mace ka sa ite ka sa kaza ka sa kaza duk wannan babu saboda so nake mu gama zancen wannan harka duka kuma saki sake dawa kanta akwai maganganu na tsaron faɗaɗin mu kyale su kawai da dai um, matsalar ba wani tsanani ne da ita ba hatta a addinai da suka gabata cikin littafan yahudawa a talmud akwai umarni na dukan mata a cikin old testament akwai littafan kiristanci duk akwai bal masu bincike akan wannan suna cewa kafin 19th century shine inda ake cewa aifin wani abu ko kafin wannan duk mujtama'atin duniya sun yadda da dukan mata kakaf duk societies in duniya akwai dukan mata a cikinsu wannan da ya ka cewa hukunci ne na na aglabiya eh dan kila akwai kabilun da ba a san da su ba kila ba haka suke yi ba amma da hukunci aglabi kafin 19th century maganar dukan mata akwai shi daga cikin wasu ka'idoji na karantarwar coci-coci ma a kiristanci zamanin wani pop rosi ne ina jin ba rike shekarar ba shi ne ya sa doka aka hana dukan mata miji ya daki matarsa da sanda aka dawo da shi zuwa bulal su kuma yanzu a zo ana kazancan musulunci ne kaza da kaza musulunci ne kaza da kaza da sanda ake yi aka sa dokar fafaroma ta sa doka cewa a dawo bulala wai shi ne an sauƙaƙa to amma duk masu waɗannan zancen duk ba za su zo su ce maka a gyara abin da ke cikin bible a gyara abin da ke cikin sai kawai littafan mu mu aka fi renawa kowa ya samu mulki ko wani a iko sai sai a zo a taru a tara malamai a canza wannan fassarar wannan ba daidai bane yawa yadda magabata da malaman fiqhu suka yi fassarar nan a bar mana wannan fassarar mu mun fahimce ta kuma a ci gaba da karantar da mutane kar su zalunci mata kar a yi duka kar a yi kaza kar a yi kaza wannan abin da ya shafi tarairaya da tausayawa da mai wannan shi muke karantarwa amma a ce za a yi amfani da waɗannan damar da wani convention da ƙungiyoyi da meye da meye a zo a ce aya kaza yanzu a daina aiki da ita har wata ƙasa ta sa doka an daidaita gadin namiji da na mace an samu ƙasar da ta sa doka yanzu akan irin waɗannan abubuwa duk saboda irin waɗannan fitintunin yancin mata yancin mata yancin mata babu wanda ya bai wa mace yancin irin musulunci to amma ba zai yiwu masu ilimin addinin musulunci su ci amanar addinin su goyi bayan a ce a canza dokokin addini ba an gane ƙofar istihadi tana nan kamar da aka ambata amma a zo a ce ayoyin nan a riƙa barin ana jin ra'ayoyin masu sakin baki a kansu cewa a outdated ne wannan aikin a wani zamani ne da da ba a karɓa zamanin gashi mun faɗa zamanin kusa kusan nan ma da dai ana yi kowace al'umma an bari tana yi wannan abu kamar da na ambata mu koma asalin karantarwar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan sune manyan kamar. ba ina nufin wadribuhunna kuma mutashabihi bane ba haka nake nufi ba amma in za a samu ta shabuhin a fassararsa ko a ce wujubi ne ko menene to shabuhin ya shigo ta nan to a koma wancan muhkam din ai aiki da shi cewa asali umarnin addini shine a kyautata wa mata a zauna da su lafiya a karrama su kar a ci mutuncin su ballantana a ce duka an fahimci wannan zancen akwai zantuttuka dai da yawa amma mu kyale su haka ba lalle bane sai mu abin nan insha Allah in Allah kai mu darasi na gobe قسموا قارثا وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله تعالى على قارثا بتدم أتفلكي مديدتي وأصل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فكل كلمة ما سمعت يقول الله تنبأ بي إلى ما تبركه ya mutum ne yana da wuridinsa kafin ramadan yanzu idan ramadan ya zo washin zai takaita ne da sallolin jam'i ko ya zai to yana nufin wuridi yana nufin sallolin nafila ai sallan nafila a zamanin da dai nafila ma'ana a lokutan da nafila ta halatta ko kana da wuridinsu haka in ramadan ya zo ka ci gaba da wuridinsu yawwa ka zo ta rawuyi a yi da kai ka yi ta hajji a yi da kai ka koma ka ƙara saurin ka babu wani ba abin da ya hana kawai wuturi ne karka maimaita yawa wuturi ne ba a maimaita in haka kake nufi da tambayar ta kafa wannan ne shi ne Allah kai mu gobe ma dan ji wasu daga cikin fa'idoji sannan mu karanta aya ta gaba a ko shi bayan mun karanta aya ta gaba sai mu ji wasu fa'idoji da darussa a waɗannan ayoyi guda biyu kafin mu shiga ayar tauhidi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a barakallahu